Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa, barkanmu da warhaka ta cikin wannan sashi mai suna tsimagiya. Kamar kullum wane muku fatan alheri tare da fatan Allah ya haɗa mu aladan sauraron gabaki ɗaya. Masu kallon mu ko kusan menene dalilin da yake janyo waɗansu da yawa daga cikin mata suke yin ƙorafi cewa mazansu ba sa kulawa da su? wayannan dalilai na daga cikin abubuwan da suke damun yan uwa matan kuma suka rubuto mana cewa da Allah suna so mu kira ko jan hankali ga mazajen domin ya zama an samu mafita a gare su masu kallon mu ko kun san cewa da yawa daga cikin maza ba su damu da targiriya tare da rarrashi da jan matansa a jiki ba don allah menene dalilin da yake janyo haka a ganina matar da duk take matarka kuma a bar ƙaunaka mafi yawanci kafin ka samu auren da ba na so ba za a daɗe to idan ma ba na so ɗin ba ne an riga an yi shi menene mafita mafita shine a kula da juna a ji da juna daɗi wannan za ta sa a ji daɗin rayuwar yana da kyau 'yan uwa maza su kasance masu tarairaya shagwaba mata da jin daɗi a gare su misali da yawa daga cikin maza ba su damu da su ji halin da matarsu take ciki ba idan sun ganta ta yi shiru ta zauna ita kadai a waje wanda hakan da yawa yakan sa wasu su ji haushi lokacin da din namiji ya ga mace ta yi shiru ta zauna ita kadai ba ta kula kowa kuma ka kalli fuskar ta cewa yanayinta ya canza wannan yana tabbatar maka da cewa da akwai matsala kuma zai yi kyau ka duba ka yi tsanaki ka gani menene matsalar kamar yadda da yawa daga cikin mata idan sun ga mazansu sun yi shiru ba irin yanayin da suke ganin su ba sukan tambaye su cewa abban wance menene yake ka? kuma sai ka ga mutum ya faɗa ta ba shi haƙuri ta rarrashe shi ta kuma gaya masa da ɗan kalamai wa'inda wannan ne za su sa hankalin shi ya kwanta ya kuma manta da wancan abin da yake damunsa kai ko da ma bai manta ba ko kuma bai zama masa magani ba amma a wannan lokacin ya sauke masa kashi casa'in na cikin matsalolin kada a manta cewar su ma fa mutane ne kuma suna buƙatar kulawa idan mutum ya zo ya ga matarsa ta yi shiru yana iya tambayar ta wance lafiya ta yiwu ba ta da lafiya ta yiwu wani abu ne ya ɓata mata rai ta yiwu kai ne ma akan kanka amma kuma baka sani ba amma idan ka tambaye ta wannan za ta sa ta ji daɗi ta kuma yi maka kallo mai sanyaya zuciya watakila ta gaya maka abin da yake damunta kaga kenan idan ciwo ne za ka fara tunanin ya za a yi ka kai ta asibiti ko kuma ka ɗauki matakin gaggawa da ake kira first aid ka ba ta magani ta sha ko kuma ka ba ta shawarwari inda za su iya zama mata mafita idan kuwa kai ne Taka iya sauke kanta ta ce abban wane kai ne kai min kaza kai min kaza kai min kaza ni ku a gani na idan har kai mata wannan insha Allahu ta'ala duk taurin kan mace za ta sauko kuma za ta ji daɗi ainin ta san cewa ashe ita ma dai tana da matukar muhimmanci da kuma matsayi a gurinka wannan zai ba ta dama ta kwantar da kanta ta yi aman abin da yake damunta ko da kai ne ka bata mata kuma ko da ka ne kasancewar hakan na da mafita a gare mu to me zai hana da yawa daga cikin mu mu rinka yawan bibiyar halin da matan mu suke ciki abu na biyu shine wato sanya ta cikin manya-manyan mutanen da take tunanin ba ta kai ba ko ka san mace da yawa daga cikin mu tana son ka gaya mata abu mai daɗi ko da kuwa ƙarya ne ba ina nufin ƙarya irin waccan ba a'a ina nufin ƙarya irin tamu ta ma'aurata wacce ce irin wannan ƙaryar tana buƙatar ka kalle ta haka kawai ta yi wanka ta yi kwalliya ta zauna guri ɗaya kai amma wance gaskiya kin yi kyau ki san kuwa yau ya nake ganin ki wallahi sai na ga kamar rana a wurin za ka sha mamaki yadda zaka ga ta ɓangashe baki taimaka wani irin kallo mai sanyaya zuciya tare da kwantar da hankali ta kuma ce allah kai wani wannan kalaman da take faɗa har cikin zuciyarta take faɗa kuma wallahi tallahi za ka sha mamaki irin yadda za ka ga ta daɗa ƙara samun matsayi a wurinka. za ta ji a ranta cewa kai wannan nawa ko a duniya akwai irinsa sai ka ji yayin da mata ma suke ta korafin cewa sun yi kwalliya mace ta kashe kuɗi ta yi kunshi wata ma ba mijin ne ya bata ba ita ce ta nema da kanta wata kuma a'a kai ne ka bata kuɗin amma ita da kanta take so ta dinga ganin ta ne maka kunshin kana kalla ko kuma kwalliyar ba kai ne ka sai mata kayan kwalliya ba ku tuna da yawa daga cikin ku waɗansu daga kayan lefe kayan kwalliya sun ƙare a gurin mace wanda kuma ba daidai ba ne kana so ka ganta ɗas fes kullum tana dawa maka sabuwa ko da ta yi 'ya'ya amma idan da akwai gyara wannan zai sa ba za ka gaji da kallonta ba za ta ɗebe maka kewar waɗansu mata da kake gani a waje suke baka sha'awa to yayin da ka gaya mata wannan kalmar ta cewa kamar amarya ko ranar aurensu sai ka ji kanta ya fashe sai ta ji daɗi ce maka wani irin farin ciki da murmushi ko kun wani abu tsakaninmu da muke da shi hali na mata wallahi a ranar macen idan tana da wani abu ajiyayye wanda ka fi so za ta ɗauko shi idan kuɗi gare ta kuwa baka san da su ba za ta ɗauko ta je taimaka abin da kake tunanin ƙila sai in kana da kuɗi za ka bayar a siyo a dafa shi a gidan duk menene zai janyo wannan jin daɗin wannan kalma da kai mata ko kuma ka kalle ta ka ce kullum wancan ƙara kyau kike yi sai nake ganin kamar duk matan duniya babu mai kyau kamar ki ko ka san a tunani cewar ita ta san a matan duniya a ce babu mai kyau kamar ta anya kuwa to amma wannan ba zai sa ta tunanin cewa abin da kake faɗa ƙarya ba ne abin da zai zo a ranta kawai shine cewa abin da kake faɗa gaskiya ne sannan abu na uku yana da kyau kullum ka dinga ƙoƙari iya ƙarfinka ka dinga ganin cewa kana kawo ɗan abun masarufi wanda bai taka kara ya karya ba waɗansu ku za su yi tunani sai sun yi kuɗin da za su siyo apple su siyo waɗansu kayan itatuwa waɗanda suke ƙila masu tsada mata ba haka suke ba mace tana so kullum za ka zo ka zo da 'yan leda komai ƙanƙantarta wani allah yanzu yi ake yi na karas ko ɗata ko mangwaro ko rake abu mafi arha a wannan lokacin idan ka shi ka shigo mata da shi gidan ka ce mata kawo mata kai saboda ita wataƙila in tana da yara da ita da 'ya'yanta za ta ji daɗi kuma za ta kimanta ka ta mutunta ka ko da ku kuɗin abin nan bai wuce naira hamsin ba ne komai ƙanƙantarsa ta san cewa lallai ka damu da muhimmancinta kuma a ranta za ta ɗane cewa ka san babu wata abin jijitawa abin riritawa abin jiyar da daɗi kamar ta to wannan zai sa duk abin da kake so taimaka wallahi za ta maka saboda ta san kana kula da ita ka damu da ita ka damu da yaranta me zai sa ta rinka bata maka kuma wannan ce za ta sa idan ta bata maka idan ka zaunar da ita wance gaskiya ban ji daɗin abin da kika yi min ba shin ba kya ganin abin da kika yi min zai sa a raina in samu damuwa wataƙila na samu matsala wataƙila idan na je kasuwa na kasa yin ciniki da abokan ciniki na yadda ya kamata har ma cinikin ya yiwuwa na samu damar da zan siyo muku kaza da kaza da kaza da kanta kwakwalwarta za ta ba ta tayo lissafi cewa eh gaskiya na san cewa ban kyauta ba abin da na maka saboda mai ta san ka mata kaza ta mata kaza ka mata kaza duk abin da ya kamata a ce ka mata ka sauke nauyinka da ma wanda zai ƙara maka kala ma'ana baya ga abinci wanda aka ɗora maka wajibi abin sha ruwa kaga har kana kamata waɗansu 'ya'yan itaciya tana ci wanda wataƙila a wani gidan ba a kawo musu to ku sani cewa ba sai kana da kuɗi za ka ji da iyalai daɗi ba kaɗan ɗin nan amma mai albarka kuma mai shiga ran zuciyar mata abu na ƙarshe da zan ƙara kira da shi kasancewar ba shi ne ƙarshe a cikin abubuwan ba a'a shi ne ƙarshe a ɓangaren da ku 'yan uwa maza zan ja hankalin shi ne siyan kayan masarufi na kwalliya da yawan ku ba su damu da cewa su sai hoda jagira jambaki da dukkanin dangi na mai sabulu umu da za ta yi wanki ba sai su ce wai ai amma goda allah da na ka abincin to ta yaya za ta yi rayuwa in ta ci abinci ta ƙoshi kaga ai tana buƙatar omin da za ta wanke kayan gidanta haka ne kuma tana buƙatar sabulin da za ta wanke jikinta ta wanke kayanta ta kuma wanke kayan ɗanta haka ne sannan tana buƙatar hodar da za ta shafa a fuskarta komai arhatta